Hasken zuciyata kashi na goma sha biyar idan mai sauraro bai manta ba a cikin hasken zuciyata kashi na goma sha hudu mun tsaya ne a inda mr Na'ima ta yi tafiya yayin da turaki ya samu ya karbe sadakin shi a gurin Laila sannan kuma ga ta ta dawo ku biyo mu don jin ya za kaya dawowar mamu Na'ima ya sa ta koma dawowa gida yadda ta saba ga shi dama kwanakin wunin a waje na dole ne saboda bata wani saba ba da yawo sosai ba ga baki ɗaya ta rasa asalin kuzarinta na zamcowar ta budurwa duk ba wanda ya san haka mom na na'ima ita ma kwana biyu da yake tana cikin farin ciki sosai haka suka rinka yawon shopping dan kuɗin da ta sake karɓa daga gurin aa abdul saboda wannan karan ba da shi turaki ya je nigeria ba saboda wani aiki da ya tsaya yi a nan sosai laila ita ma ta karo kayan sawarta da su bags da tarin takalma da kayan turare duk da tana da su har da wa'inda ba ta yi amfani da su ba amma haka ta ƙara lodo wasu gashi tana shirin zuwa florida wani program na wata ɗaya kwana biyun ta sakewarta tare da manta komai tun da abban ma baya nan daga kicin ta fito sanye da doguwar riga har ƙasa ta sallarta da ta fito bayan gama sallarta ba ta da ta cuɓa rigar ba saboda gajeren wando ne a jikinta da farar amlestop abincin dare suka gama wanda yau har da ita aka yi aikin dan dama idan tana gida ba ta komai ita ce mai abincin wasu lokutan bedroom ɗinta ta nufa ta fara zara doguwar rigarta kafin ta nufi toilet ta yi wanka tana fitowa ta fara yin sallar isha ta gama ta saka riga da wando na bacci masu ɗan kauri red color sai hular rigar da ta janyo ta rufe gashinta da yake zuba sheki ta ɗaure da black band wayar ta ce kawai a hannunta ta nufi dining room hankalinta na kan wayar tana duba saƙon Sofiya, fuskar ta ɗauke da murmushi, har ta ƙarasa tana ƙoƙarin zama ta aje wayar tare da ɗagowa saboda ƙamshin da ta ji ya kama ɗakin cin abincin. idan ta ya sauka kan kyakkyawar fuskarsa da ce wani fresh gashin kansa ya kwanta sai sheki yake yi yana sanye cikin fararen kaya tas bayan slippers ɗinsa da ke baƙaƙe hatta ɗan ƙaramin rolex watch ɗin da ke hannunsa fari ne bai ɗago ba abincinsa yake ci cikin natsuwa da kamewa a hankali ta ɗauke idanuwanta daga kansa bugun zuciya tana neman sauyawa ta waiwaya gefen miss na'ima da ke zaune tana ƙoƙarin fara cin abincin cikin wata kuwait gown sai shining nelson ke tashi fuskar ta face da kwalliya alamar ta san da dawo wacce rakin yau ta sauke idanuwanta ƙasa a hankali ba ta da damar juyawa don haka ta kara so ta zauna a natse cikin girmamawa ta ce barka da dawowa abba ruwa ya ɗauka ya fara sha kafin ya ajiye dago cikin natsuwa da kamewa ya yi mata kallo ɗaya da idanuwansa da suka kusa sanya ta zuba makaroni ɗin da ta ɗebo a sabis spoon cikin kop ɗin juice yawa barka ya school alhamdulillah ta furta ba ta da ta ɗago ba cin abincin suke yi kowa cikin natsuwa da sanyi ita ta fara gamawa tana ƙoƙarin tashi tsaye ta saci kallonsa ta ga baki ɗaya hankalinsa yana kan abincin da yake ci a natse ba wani garaje tana barin ɗakin cin abincin ya ɗago fararen idanuwansa ya kalli ƙofar da ta fice kafin ya ci gaba da cin abincin nasa bayan gama cin abincinsu sama ya haye kai tsaye miss na'ima kuwa ɗakinta ta koma saboda bacci take ji yau ba za ta kai masa fira ba gashi daman idan ya yi tafiya ba a damunsa saboda yana buƙatan hutawan gajiyan da ya ɗibo ita ma tana koma ɗakinta ta aje wayarta bakin gado ta da zauna akan kujera tana rintsa ido ta hau sauke ajiyar zuciya da sauke numfashi a jajjere tana sake tunatar da kanta babu wani abin shi din abbanta ne uban rikonta mijin mom dinta dan gashi na shi ma bata ga alamar ya tuna wani abin da ya faru ba ya manta komai tas da haka ta sake bawa kanta damar manta komai ta tashi ta yi brush ta dawo ta yi kilinzin fuskarta ta kwanta ta da daukan wayarta ta fara chatting hankalinta kwance washe gari karfe goma ta shirya ta fito zuwa school sanye da riga da wandon amanis na mata black ta sanya wasu wedges takalma masu tudu na basaj bayan wani irin kamshi mai daɗin gaske babu abin da take ga fuskarta da ke glowing tana sanye da sunglasses da ya ƙara ma fuskarta kyau kai tsaye kicin ta nufa ta ɗauko fresh milk ta sha da cake ta fito riƙe da apple ɗaya a hannunta ta nufi ɗakin mom na ima da ke bacci har lokacin ta yi mata ina kwana ta fito a harabar gidan tana fitowa ta nufi motar tana ƙoƙarin shiga sai ga aa abdul ya shigo da motar turakin da alama kuma tirakin na ciki sun dawo wani guri da suka fita tun uwar safiya kallon ce daga saman ta zuwa ƙasa yana tsaye da kallonsa kan bakinta da ke sanye da wani nude color lipstick ya ɗauke kai a natse ta da ci gaba da wayar da yake amsawa ita ma faɗa motar ta ta ja ta bar gidan tana sane ta yi zaman ta gidan su sofiya sai da ta ci abincin dare kafin ta dawo kuma mom na'ima bata wani damar ba da saka ido ko takurawa ba shi yasa duk abin da Laila ta yi ita a gurinta ba matsalar ta bane idan ma lalacewa ta yi matukar ba za ta yi shaye-shaye ba ba komai bane wanka ta yi ta saka kayan bacci ta yi kwanciyarta saboda gobe ne kawai ba ranar tafiyar su ba gashi dole za ta faɗa wa abban don ita mom na'ima tun ta sanar da ita tafiyar ta san komai shine bata sani ba ko mom din ta sanar masa dan ana ma bukatar sinin dinsa a takardun tafiyarta su ne take son sanar masa ta kuma ba sa ya sanya hannu washe gari ba zuwa school saboda shirye-shiryen tafiyarta kimono ta daura kan silki kayan baccinta da ke jikinta ta fito da takardun a hannunta ta nufi dining domin yin breakfast da su don faɗawa abban tana shigowa room din ko zama ba ta yi ba sai gashi ya shigo sanye da black polo manyan idanuwansa a kanta ya yi mata kallo ɗaya ɗauke kai yana ƙara sa kujerarsa ya zauna zama ta yi ita ma tare da ajiye takardun gefe tana buɗe baki a natsa ta ce good morning abba wani kallo mai shegen rikitarwa ya ɗago ya yi mata ga shi kimono ɗinta a buɗe take ga kayan baccinta masu santsi ne ga ƙarin babu bura a jikinta a hankali ta juya ta saci kallon mom na ima wadda hankalinta na kan wayarta ko gaisuwar lailan bata amsa ba saboda hankalinta ga baki ɗaya da yake kan wayar ɗauke da ta yi tare da fara cin abinci rabin hankalinta na kan kallon mom na iman kaɗan kaɗan suna gamawa sai da ya fita ya koma falansa kafin suka fito tana bin bayan miss na'ima ta bisa falansa na sama mom na'ima kuwa saboda yau duk bata da komai gabanta bayan lissafin waya da suke da su hajiya zinat don haka bedroom ɗinta ta koma ajiyar zuciya da numfashi ta fara saukewa da ta isa bakin kofar shiga falon nasa kafin ta shiga da siririyar sallamarta idanuwanta suka sauka kansa yana zaune da ipad a hannunsa da alamar aiki zai yi ta dan sauke ido daga kallonsa bugun zuciyar tana sauyawa ta haɗiye yawu tana ƙoƙarin daidaita kanta duk da ba ƙaramin buga zuciyar ta ke yi ba kallo ɗaya yi mata daga samanta zuwa ƙasanta ya ɗauke idanuwansa yana mai da akan aifat din hannunsa cikin kamewa ba tare da ya kuma kallonta bai ce komai lafiya dai ko a hankali tana matsowa gabansa ta ajiye masa takardar hannunta tana cewa i need your signature on this maganan tafiya ma florida na program na school na faɗa mom tuni na ce ta faɗa maka kamshin turarenta ne da ke jikinta ya shiga hancinsa saboda matsowar da ta yi sosai ta aje masa takardar ya ɗan sauke numfashi yana ɗauke kansa kaɗan saboda gujewa fitina ya ɗauki takardar yana buɗewa ya ce tsawon wata ɗaya zaki iya ɗan dagowa ta ta kalle sa kaɗan daidai ya dago yana kallonta jiran amsarta idanuwanta suka shiga cikin fararen idanuwansa da suke sace kafafuwanta ta yi saurin dafa kujerar da yake kai hakan ya sake ba wa kamshinta damar shiga hancinsa sosai ya zuba wuyanta da ke bayyana ido kafin ya kalle ta yana cewa idan kin je aa abdul will arrange inda zaki zauna gashi nan a rubuce a nan no accommodation kowa zai zauna inda yake da gyada kai ta yi a hankali tare da juyawa ta fice ba ta da ta tsaya ta amsa ba thank you abba ta juya ta fice da dan sauri saboda tsayuwar ta kusa gagararta bacin fitarta ko kofar bai dago ya bi da kallo ba ya dauki aifar ɗinsa ya ci gaba da abin da yake yi bedroom ɗinta ta koma ta haɗa dukkanin kayan tafiyarta ta fito ta yi wanka ta saka kaya ta nufi kicin inda suka hau aikin abinci da su cindi suna firar kewarta da za su yi da daddare ta so karɓan takardarta da ke hannun abban saboda gobe da sassafe za su tafi gashi bai fito cin abinci ba daga ita sai miss na'ima suka yi dina don haka ta sanarwa mom ɗin tana buƙatar takardar bayan ta koma ɗaki wanka ta yi ta sanya kayan bacci da turare ta kame gashinta ta nufi ɗakin mom na ima ta zauna a kan sofa ta da janyo wayarta tana chatting tana jiran mom ɗin ta dawo ta kawo mata takardarta wata doguwar silki rigan bacci ce take jikin mom na iman sai wani irin kamshi take zubawa fuskar ta har lokacin kame da lipstick tana sake gyara gashinta duk don za ta gurin cirakin kai masa fira ido laila ta zuba mata hankalinta na rabuwa biyu daga chatin da take yi adan na miss na'ima ta ga kamar yana nema yayi yawa amma hakan ba huruminta bane don haka ta ɗauke kanta ta ci gaba da chatin ɗinta sai dai kuma hakan na neman gagararta sai ta miƙe ta nufi bakin kofa tana cewa mom bari na je falo na jira ki kawai akwai ma program da zan kalla a tv tana fitowa kicin ta fara zuwa ta dan sha ruwa a fridge kafin ta dawo falo ta zauna lokacin mom din ta fito ta haye sama a can sama bayan zuwan miss na'ima ta tarar da mamakin duniya a lokacin da yau a karan farko da turaki da kansa ya janyo ta jikinsa ya rungume ta da kyau yana shakar kamshin jikinta idanuwansa da suka sauya a rufe yana matsi ta a hankali cikin jikinsa mummunan faduwa gaban ta yayi, cikin yanayi na mamaki mai girma da tsoro ta janye jikinta tana kallonsa da idanuwa a buɗe idanuwansa da ke cike da wani irin yanayin da zai iya raba mace da natsuwarta saboda buƙatuwa da shi da wannan idanuwan mai da kallonta ta yi kan kayan baccin da ke jikinsa riga da wando masu tsananin taushi farare tas ta ga yanayin jikinsa gaban ta kuma faduwa da sauri ta ɗago ta kalle sa tana ja da baya cikin ɗimauta da mamakin yaushe ya samu lafiya janyo ta ya kuma yi jikinsa yana ƙoƙarin zura hannayensa cikin rigarta a kunnen ta ya ɗora bakinsa ya sauke wani irin numfashi zai yi mata magana ta janye da sauri cikin wani mummunan yanayin firgici dan ba za ta yadda turaki ya fara haɗuwa da ita a yadda take yanzu ba shiri ba bata san ya samu lafiya ba da babu abin da zai sa bata shirya ba ta yaya za ta bari wani abu ya shiga tsakaninsu a karan farko ya ji ta a yadda take ba za ta yadda ba ko ta yaya za ta yi gyaran gaske kafin wani abin ya faru don kuwa burinta da bukatar ta turakin na sanin ta mace ba za ta bari ya kuma sanin wata macen ba juyawa ta yi tana gyara rigarta da tuni ya fara warware dauran ta sama tana dan sake murmushin yaƙe ta ce mm, mm, am um. am oh. bai ce komai ba kallo ɗaya yi mata da kyau kafin ya ɗauke idanuwansa yana gida mata kai ta da wucewa bedroom ɗinsa ya shige ajiyar zuciya ta hau jerowa cikin tsananin firgici da samun kubutar da ta yi bai yi mata zuwan gaba ɗaya ba haka ma ta ɗan dole ta yi saurin kwace kanta saboda ba ta jin idan idanuwansa suka sauka cikin jikinta za ta iya kwace kanta saboda tsananin buƙatar ta ta haɗuwa da shi hakan na faruwa za a iya samun matsala don ko ba lallai ya iya tsayawa a kanta ita ɗaya ba tunda ba lallai ya samu gamsuwa a karan farkon ba da sauri ta juya ta fito ta sauko tana ƙoƙarin isa ɗaki ta kira Zinat ko da bala'i ta aiko mata da sakon abubuwan da za ta buƙata don haɗe kanta tsaf cikin gaggawa kuwa saboda komai zai iya faruwa yanzu tunda ya samu lafiya zai iya ƙara aure. Yadda ta sako a rikice ko gabanta ba ta gani sosai yasa ko ta kan Laila da ke jiranta ba ta yi ba ta nufi hanyar bedroom ɗinta. Laila da ke jiranta ta ga yadda ta sako sai da gabanta ya mummunan faɗuwa ganin yanayinta ga rigarta ta saman a ɗan buɗe ɗauke idanta ta yi da sauri tana cewa mom takardan fa bata tsaya ba tana shigewa bedroom ɗinta saboda natsuwarta ga baki ɗaya ba ta nan tana kan wayar da take tsananin buƙatar yi da zinar ta ce ki je ki ɗauko tana nan a falon sama rufe ɗakin ta ta yi da ƙarfi tana shigewa lailan ma yadda zuciyar ta ke bugawa yasa ba ta yi tunanin tsayawa ba ta nufi falon saman da zuciyar ta ke ingiza ta ga zuwa ɗauko takardarta duk da tana jin fargaban zuwa don kada ta samu abin da zai hana zuciyarta daina bugawa da ƙarfi sai dai haka nan ta tafi tana shiga falon ba kowa sai dai kofar bedroom ɗinsa a buɗe take ta ɗauke kallonta daga kallon gurin ta nufi inda ta ga takardar ta kai hannu za ta ɗauka ta ji tsayuwar mutum a bayanta bata juyo ba saboda kamshinsa ya sa ta kasa waiwayowa ta kalle sa haka nan zuciyar ke hana ta waiwayowa saboda kada ta ga wani abin daban kamar yadda ta gani a jikin mom na ima ba tsammani hannuwansa masu taushi ta ji sun zuro ta bayanta zuwa kan shafaffen cikinta da ke cikin kayan baccinta ta rutsa idanuwanta tana haɗe wasu irin yawun da ya tsaya mata a makoshi tun ɗazu ba tare da ta yi wani kwakwaran motsi ba bayan ya haɗe ta da ƙirjinsa yana zura kansa cikin wuyanta inda ya yi wa ƙamshin jikinta kyakkyawan shaƙa yana rufe ido cikin wani mawuyacin yanayi da ya sanya shi birkito ta gaba ɗaya ya kalli fuskar jajayen idanuwansa yana kamo wuyanta da hannayensa ya janyo fuskar ta gare sa a haukace ya haɗe bakin su tare da cira ta sama ya manna ta a jikin bango diyan da take tunanin za ta iya hana abin da ke shirin sake faruwa ya faru ba ta jin za ta iya ɗan dan babu inda baya ya mutsawa a jikinta cikin wani irin salon da ya girma tunaninta kanta ga baki ɗaya ya kasa ɗauka ta buɗe idanuwanta da suke a matukar tsorace da firgici ta kalli fuskarsa da ke bayyanar da zallar bukatuwa dauke ta yayi cak suka nufi bedroom ɗinsa bayan yayi yi watsi da duk sutura da ta zo da ita a jikinta falon ya shige da ita ko kofar ɗakin ba a samu damar rufewa ba yadda komai ke gudana ya sake gigita karamar kwakwalwata don kuwa wani irin romance ne yake faruwa a ɗakin musamman a gadon har da filos da ke kan gadon sai da ya watso su ƙasa duka ya zama duk faɗi da girman gadon daga shi sai ita ne a kai yana cakuɗa kwanyar kanta da ke ɗan juyewa da tsananin azaba da wani halin da yake sanya ta na jinsa ko ina a gangar jikinta wanka ya fito ɗaure da towel a ƙugunsa farar fatarsa na sheƙi cikin hasken da ke ɗakin da ke kunne idanuwansa da basu gama komawa yadda suke ba ya zuba wa farar fatar wuyanta zuwa fuskarta da suke buɗe daga cikin farin dube ɗan da take rufe a cikinsa idanuwanta a lumshe tana jin idanuwansa a kanta amma ta kasa iya buɗe idanuwanta sai ma motsawa ta yi a hankali ta da sake can dube ɗin tana rufe kirjinta da ya yi jajir saboda cakudar da ta sha ba zato ta ji ya zauna bakin gadon ta da kai hannuwansa biyu duka ya janyo ta ya zaunar da ita sai dai ba za ta iya zaman ba saboda raɗaɗin da take ciki ta buɗe idanuwanta da ɗan sauri cikin azaba ba tare da ta sani ba ta kalle sa shi ma itan yake kalla wani abin na kuma fisgarsa komawa gare ta sai dai yana kontrolin kansa ta hanyar dannewa ta zame tana kokarin sakkowa ya miƙe tsaye da ita a jikinsa bai ce komai ba sai toilet da ya koma da ita tana jin lokacin da ya sakar musu ruwa yana rike da ita saboda ya lura last time tana da matsalar tsoron ruwa shi yasa ya tsaya shawa din da ita tana jikinsa har sai da jikinsu duk yayi ɗumi da ruwan da ke zuba a kansu ya san ta samu ɗan ƙarfi lokacin sai ya sake ta tare da kallon hannuwanta da ke rufe da ƙirjinta ya ɗauke ido a kai ta da buɗe baki cikin wani irin sauti, da ya kuma kashe kuzarinta ya ce za ki iya da kanki kasa magana ta yi sai ɗagowa ta a hankali ta zuba masa manyan idanuwanta don kallon bakin da ya yi maganar don kuwa sautin muryar sam wani sauti ne na daban shi ma zuba mata nasa idanuwan ya yi tsananin kunya ta rufe ta ta sauke idanuwanta tana gyada kai a hankali cikin karfin hali tana ji ya fice ta tara ruwan zafin tana rintsa ido cikin wani irin mummunan hali na tsananin ciwon da take ji na ratsa ta masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan sai ku biyo mu a kashi na gaba don jinya za ta kaya ga dai a cikin ɗakin ciraki ga kuma sun manta da kofa abu